da a karba Thank you. اللهم توفنا وانت راض عنا بالسلطان الآخرة أغنى من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهد جميع الأولاد والبنات والأهل والأزواج والذرية اللهم اهد من سددهم اللهم أشفهم من كل داء وسقم اللهم اجعلهم على صراطك اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر لنا وارحمنا واتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله muna nan ci gaba da karatunmu a cikin suratul ba idan ba kuma mance ba Allah ya taimake mu Allah ya ƙara mana imani Allah ya ƙara mana tsoro kuma Allah ya ƙara mana ibada ta da alaƙi Allah ya sa mai ƙarshe mai kyau jiya in ba kuma ce ba aya ta 80 muka kwana da tara yanzu da za mu tashi na na aya tamanin da tara da muka kwana nan za mu tashi yanzu wato waje al-mu'addiru na min al-a'rab أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله فيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم jiya kun san abin nan mai magana a kan uzura waɗanda suka yi ta bayowa ruwar munafukai su muminai ba su ba da uzuri ba amma dai wayanda adda uzurin ba su tafi ba amma dai ba su ba da uzurin ba sai dai ba su tafi ba to yanzu gashi an dawo an dawo daga wajen yakin tabuka yanzu kowa zai so ya kare kai mutum kai manza Allah da an kai zaton bai dawo ba da shi da muminai to ga su sun dawo wajen al masu uzuri sun zo min al-arabi na kauyawa da ya ozana lahum za a ba su wato kenan ba a dawo ba har yanzu cikin tafiya na aiki. saboda haka sun zo su ba da uzuri don a ba su izini ka su ita wa ka'adar da zai na kada bullaha wa asula wannan dama waɗannan da suka ta Allah da manzo ne sun yi amfani da ita wa ka'adar da zai na kada bullaha wa'annan da suka ta Allah wa rasulahu da manzo su ma sun yi kama su sun ka kawo karya sun ka ce uzuri a gare su don kada a galaye su amma gaskiya ba su da uzurin komai saboda haka Allah ya ce sai su ballabe na kafaru a azaban alimun wayanda suka kafirta cikin su azaban alimun za ta share su wato azaba wata amma ya Allah ya kare su sai ta Allah to a fa'i ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج كان له لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم الله سبحانه وتعالى ليس على الضعفاء حرج babu laifi ga masu laifi idan da su tara masu rauni babu laifi ana tara ga masu rauni idan ba su kai wajen jihadi laifi an ka ce ba su da ba cewa an kai kasu laihi an ka ce ba su da yan su tai ba wala alal marda harajin haka nan waɗanda ba su da lahiya su ba su da laihi idan ba su ce wajen wannan yaƙi ba wala alal ladina la nuna ma na harajin su ko waɗanda ba su samu abin da za su ce ba ba su da abin hawa ba su da abinci shi ya hana musu ya ta zuwa wajen wannan jihadi kuma ba su da laifi amma duka waɗanda uku idan na sahu da tsayuwa sun ce ma Allah ya iya wato sun rika a Allah ya sa a ce lafiya kuma Allah ya ba da nasara ga wannan jihadi to idan sun yi haka nan to ba su da laifi dan ke nan ku komai cikin zukatan su ilimi yana ana musu ita ba ka ba su da laifi sannan ma'anar mawasili na min sabila masu kyautatawa ba su da laifi su ma wallahu zaburur rahima Allah mai gafara na kuma Allah mai rahama ne. ya Allah ya gafuru ya rahimu Allah ka taimaka mana ka gafarta mana dukkan zunubanmu ka tausaya mana Allah ka kara mana imani da tsoronka ka kusa mana da damuwa da bakin ciki koyaushe zaunar da mu lahiya inda sun muke ya gafuru rahimu wala ala ladina ولا على الذين إذا أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أعملكم عليه تولوا أعينهم تولوا عنهم تبيض من الدمع حسبا لا أجد ما ينفقون ولا على الذين هم باب ليه alal ladina idza ma atauka ga wayannan da in sun ka wato ba su da abin hawa ba su da kudin cin abinci ba su da wanda za a yi su ta yaki na amma suna son su tsaye Ba sai sun ka ma da ta hamila wandan kai annabi ya akwai wanda za a yi kai don a ce da su wajen wannan jihadi ka ɗauke su wanda suka taho suka iske ba ka da komi ga hannu. kauta sai ka ce musu ma a ji da ma a kwan alai ne ban samu abin da zan ɗauke ko gari ce ba ku yi hankuri ba da dai da dabba da za a zaɓi kun ban da kuɗin da zan tsayanta na azab sai sai ya ɓaci ga shi ana gidan mutuwa ba tare da su ba sun ka samu damuwa da ɓacin rai to babu laifi gare su waɗanda a haka nan da ce musu ban samu abin da zan ɗauke ku ba kowannan sai suka juya baya suka koma gida wa wanke fi da mina dani idanunsu tana malala da hawaye azanan don bakin ciki Allah ya ji ma ya roƙo na don ba su samu kuɗin da za su ciyar su wannan duniya ba to su ma ba su da laifi idan ba su kai ba su ma ba su da laifi wayanda a haka idan ba su kai ba su ma ba su da laifi an ce ashariyawa na mutanen abu mutu a ashari suna suka zo ba su da abin hawa sai annabi ya ce musu la ajidu ma a hamilukum alai kuma sun ji a wani yaran tuwa ya ce wallahi bai da abin da zai tura su ya ce to bayan sun wuce sai wanda za a yi ta samu sai annabi ya aika a kiro su sai sun ka taho sai wani guda cikin su ya ce ku suna ma ga Allah ku sani ko mun ce yayi da rasuwa to yaran ci ke da abin da ku sai sun ka tana mai ya ce a Allah ne ya ɗauke su ba shi na ya ɗauke su Allah ne ya kawo yadda za a yi a ɗauke su da lokacin nan dattijawa na sun jiwa dattijawa sun jiwa idanun su suna malala da hawaye za ana gidan mutuwa ba su ba su mutuwa suka so ba rayuwa suka so ba to ga aza ana gidan mutuwa kuma suna fatan da su za ana to sun to an ce babu babu babu jibi sai suka koma gida suna kuka sai suka ba annabi tausayi sai Allah ya kawo wani ya ba da gudunmuwa an ce Usman na ya zo ya kara wani gudunmuwa kuma banda wannan na jiya na jiya na gaba ɗaya na akwai wasu ma ɗaya an jima da za su dawo kuma Usman zai sake ba da wani gudunmuwa kuma da an karasa sai Usman ya shiga gida ya ɗebo wato har abin da an ka gama abin da aka yi an ka yi kuma an ka ce tare da shi ta abin da ya kuma tare da shi an ka yi Allah ya gafarta mana Allah ya shirya mu da abin da ya shirya su da shi wato su sun hijin daɗin jihadi bisa da zaman gida ɗaya daga cikinsu ana ce na tsari zuba da wani ya ce wallahi ango wanda an ka ɗaura mu aure yana jiran a kawo mai amarya ya ce wallahi bai ni ne jin daɗi bayan an kace za ana jihadi gobe na samu na fito wadda na yi to mun ka tawo ga hadari ga ruwa ga sanyi muka kan bisa duci ya ce wallahi na yi shi jin daɗi na ga an ban jin daɗi dan kwana bisa duci ga ruwa ga sanyi ina jiran gobe sai in ce wajen yaki ya ce wallahi na yi ango wanda aka yi mata jin daɗi dan daɗin da naka ji ya wallahi bai ji Allah ya gafarta wa sahaba annabi shi yasa sahaba annabi ba wanda ka zage su sai makiyan annabi makiyan annabi dai ka zage duk abin da aka so awa annabi sun yi mai duk abin da aka so awa annabi sun yi mai babu wani mai suka sahaba annabi sai makiyan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimake mu Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu ya kara mana imani da tsoro innama sabilu

92 wato waɗannan duk waɗanda ba su da laifi na masabilu dama hanya ta laifi wadda aka kama mutum da laifi a kan ta tabbata alal da ne tsazin nunaka ga wayannan da ka neman ka ba su izini su yi zaman su gida alhali wani aganiya suna da wadata suna da wadata wadda suna iya hita jihadi da ita amma kuma sun ka kiyata sun ka ce a wasu izini su a ci zama su karbi da an yau komi ma'ar kawali sun yarda su zama tare da masu zaman gida wadda ba Allah wa ala kulliya Allah ya sa dan iyari da zukatan kawai la ya alamu na su ba su sani wato ba su ganewa Allah ya sa dan ina da zukatan Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu waɗanda su an masu da to sai abin da a ci gaba da magana masu kawo abin da uzuri wayannan da ba su tai ba ba su da uzurin komi kuma ba su tai ba yanzu an dawo lahiya na abin da sun kai da turi a ba saboda haka ga sunan sun dawo suna kawo uzuri a tazuru na ilaiku يعتذرون إليكم لا تذرون لكم دعوتكم إليهم ألا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى أهل الغيب والشهادة ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يعتذرون إليكم munafukai suna kawo uzuri gare ku sannan suna ta kawo uzurar su wanda suka so a an shi uzurin su tun da dai an dawo jihadin ga lahiya ya tsibiru na ilaikun suna kawo uzuri ga ku izara ja su ilaikun in kun kada wurin su za su kawo uzuri Allah ya ce da annabi kul ka gaya musu la ta ta kada ku kawo uzuri ko kun kawo uzuri ba mu sa uzuri lan na umana lakum ba mu imani da magana da kun kawo ma. idan na ba an Allah min akabarikum sai hakika Allah ya ba mu labari daga labarin kuwa, shi cewa da muna kai tun kamin su ta wasu kawo uzuri Allah da kai ne ya faɗa mana sirrinsu ya gaya mana yadda abin yake don haka abin da za su gaya mana ba za mu yarda da shi ba Allah ya faɗa mana hakikanin wada al'amari wa sayyara Allah wa amalakum wa rasuluhu Allah zai ga aikin wa rasuluhu manzo Allah zai ga aikin wato Allah zai gani manzo Allah zai ba da shaida da abin da kuka aikata kuma duna ila alimil ghaib sannan a dawo da ku wajen Allah wanda ya san abin da aka koyi ko shahada da wanda an bayyane wa yunabbi'ukum kuma ya ba ku labari bima kuntum ta'maluna da abin nan ko aka kasance kuna aikatawa da haka ku daina kawo uzuri mu ba za mu karbi uzurin ku matsalar ku ta koma ga Allah abin da ya hukunci shi aka karba wanda bai hukunta ba gare ku ba ba mai an sa uzuri sai ya da gona billahi lakum ويعلمون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رزق ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون الله يجزي سبحانه وتعالى wato ya halihuna billahi kuma ba kai za su yi muku rantsuwa da Allah wato za su yi ta rantsuwa da Allah don ku yarda da su idan kalar da ne in kun ka dawo gida wurin su leto da duwana abin da yasa za ku za su yi muku rantsuwa ƙarya don ku kawai da kai gare su ku ba ganin laifin su ku ba zarge su Allah ya ce to ku ba su su rance ku are duwana ku kawai da kai gare su din ba duwanin ku kau da kai ɗin gare su ko ba shi suka nema ba in na waraje su lalle su ka san tsari kun ga an karbi uzurin su ɗazu ba jiya kai an karbi uzurin su jiya amma waɗannan da sun kawaɗi gaskiya ba a karbi uzurin su ba an fi su kawai sai Allah ya hukunci su waɗanga da an ka ansa suna ta murna sun yi karya an karba da suna Allah ya ya bayyana sirrin su na inna wa sun su karba kun ga wato kar da sun kai bata umarne su ba don Qur'ani ya sauko da cewa su karba Ba wa ji jahannam ko mu koma su hannun da za a bema kan yasuwa sakamako ga aikin da sun aka kasance suna aikatawa wato muna yake sakamako na jahannama su munafukai tsoro gare su ba su iya huska da huska da mutum su ce mai ba ni da ce ika za su ce banyi? da sun kaji ba su ba su ce a banyi. sai dai su ce ina yi su ruga ƙarya to ba su su ba su iya zuwa su taimaki annabi amma ba su iya ce mai ban taimakonka saboda tsoro ga su ga a sa suke layin wa'anda za a yi faɗa da suwa to shi yasa sun ka zama munafukai tsoro ga su saboda haka Allah ya ce inna wa rijisun su ka zan ne wa ma'awa mu jahannam koma koma su jahannama idza an bima kanu yaktubu sakamako ga abin da sun ka kasance suna aikatawa Allah ya kare ya na lafi يحلفون لكم لتعرضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين يحلفون لكم سنة مقرنتوا هذا الله لترضوا عنهم دونكم يسرسوا to musulmi ku san da sani ko kun yarda da su Allah bai yarda da su fahimtar da wa in ku kukun yadda da su sun ba ku ujirin da gamsa da ku kuka karba to fa inna allaha lalle hakika allah la yarda allah hakika bai yarda an su fasiqin ga mutane fasiqin wato mana bukai ko kukun ya yi masu allah ya ce shi bai yaje ba An ga laifi ya girma wato laihinsu su abin da ya sa allah ya ce shi bai yarda da su abada Laihinsu. su minahici na su babban minahici na kafirci na bisa ga ka'ida Allah Allah la arina inna Allah la yaghfiru an yushraka hakika Allah bai gafara a shirka ciya to abin da suka aikata ya kai ga kafirci don haka Allah bai gafarta maka wannan shi yasa ba za a gafarta musu ba sai ya dawo yana bayanin dalilin minahicin al-arabu الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم الأعراب وتمي يومنا هكذا لا رباهم قوية مي وتلا رباهم قوية lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam wato akwai karancin malamai masu karantarwa da wa'azi farko mara wato don wani gari babu kowa wanda an musulmi can balle a samu wanda zai karanta da su saboda haka kawai da wancan zamani na annabi da zamanin gane duka kawai ta yi matsala ga sha'anin karantarwa duka da birni birni ya yi malamai saboda haka Allah ya ce al'arabu larabawan kawai, a da kubura in kahirai na to sun yi tsananin kafirci wani fatan in munafikai na sun yi tsananin munafici larabawan kawai wayanda aka kahire to sun yi na binni kafirci wayanda an munafikai to sun yi na binni munafici ya ce wa ajidar sun dace su zama sun ɗara mutanen birni kafirci sun dace Mita suka dace, ya ce Allah ya alamu hudu da ma an zarar lawa ala ne, don ba su sa wa hukuncen abin da Allah ya saukar da manzo ne ba. Babu masu wa da yawa kawai balle su san eh, abubuwan da ya kamata su sani. Saboda haka eh, ba su san hudu da ma an zarar kwanci wa hukuncen da Allah ya saukar ala rasuli ga manzo ne ba. Wannan shi yasa kun ka gansu ya ce sun yi tsananin kafirci sun yi tsananin minahici. ko gobe wato birni ya yi kawai ko wani gari birni ya yi kawai malamai na gaya muku wato abubuwan da muka gani yanzu abin da ya safu kuka ga za mu ba ku irin wannan labari yanzu izala wato ba ta da irin wannan zagaye da aka yi dole ana zagaya kowace makaranta a ga makarantun nan kawai na islamiyya a gane su yaya suke suna da ci gaba ko ba su da yan ba su da ci gaba me an matsalar su sai a yi ta gyara matsalar da ka gyaruwa wani wuri malami na ba su da wani wuri ko suna da malami faɗa sun kai da shi shi ma ya koma gona an kaba makaranta nan sai a kere shi a zanna da kwamiti ya zanna da shi a bashi hankali idan mata ta ta ta haihu bai da abin suna sai da sai da rabin gona ta yi kuma karanta ya kai ya ɗaukar mai mataki a saman mai wata gona haka ake yi a da sai abubuwan sun kai dama-dama to amma kun ga yanzu babu irin wannan wani kawai sai ka gansu da makaranta sai wata rana ka taho ka shekara ba ka taho sai tun bara an kafa karatu makaranta nan ba mai karantawa to waɗanda ba su da malami mai karanta shesu ya dan me ba za su yi tarihi da yawa ba dan me ba za su yi nahici da yawa na waɗa muku dan zagayi na na ƙarshe da na ce wani gari sai na iske makaranta kashin awaki ko ina cikin sa na tambaye su me ya dalili sun ka ce malam ya tsaye a ce ni ce a ce a kira malam an ka ce an ka kiro shi gona albasa yana faruwa me yasa ka ban makaranta sai ya zana ni daga farko har ƙarshe ya ce shi yaro ne matashi kuma duk aikin da aka yi a samu kuɗi shi na yi ya to ya zanna makaranta yana karantarwa sannan a to a yi mai kaza a yi mai kaza a yi mai kaza ya ce to don mi bai ta hiya ta yanzu ya ta hiya ta ya haɗa musu duk wanda ka sa a haɗa mai karatu bayan sha ya dawo ya dawo da su amma ya koma zaune shi abbai ba su yi shi ya bai da kuki ba duk da kuɗin gara suke uba ne ya yi duk ubannin su gonaki Ba ga dai da kyau mun kashe hakan malam ya zai dawo ya ci gaba da karantawa sai in lokacin tayar da yare ya yi sai ya wuce wurin barawa ne na albasa to kun ga dori muna da irin waɗanda kwamitocin yanzu ba mu da su yanzu ba mu da irin waɗanda kwamitoci kowa yanzu tsakai da ya kai saboda haka shi na a matsalolin da ka ƙara ta ƙauyawa ka ƙara abin na makarici ka ƙara minahici don waɗanda da lallai saboda haka ku lura da wannan duk wanda ka iya ba da gudunmawa ya ba da gudunmawa domin dukan kuma malaman nan da ka karanta wa daji akwai dukkan ku kuna da hulɗa da su ku duka kai kana da hulɗa da wancan wancan yana da hulɗa da wancan ko gaya musu rike addinin Allah ya yi komi taimaka mutum da samun rayuwa mai kyau saboda haka kowanku yana iya taimakawa ya taimaka malaman nan ku ba su hankali ku ba su hankali wanda bai san wanda ya san mutuncin goro shi ka sa mai hita wanda bai san mutunci ne bai samu yadda don kusan da sani to kawai wanda bai ma san muhimmancin karatun gaba ina ruwa ne kama da shi kai gona ba ko shi ɗaya yi wannan shi na kuwa ganin yanzu ga mana sai ku ga ana gane abubuwa addini da yawa duniya amma in ka ce kawai sai ka ga akwai na kasu kwarai saboda ba ku kulawa ko ku da karantawa na kun ka kai ku kuma kun kyale su ka wuce a gare mu da zagaya ka da makarantar da an ka iske ta samu matsala sai a tambaye su ni kawo matsala inda su da malami na sai a shiga tsakanin su in uwayen ɗaya na sai a shiga tsakanin su ko zuwa na dai sai a shiga tsakanin su a gyara makarantar na a dawo to yanzu ya rabon ku to ku waɗanda haɗa alaka da malaman nan ji tsoron Allah kuma ku taimaka wajen ba malaman nan shawara da ta kamata Allah ya taimaki mu yanzu akwai makaranci akwai kauyukan da babu makaranta ko guda islamiyya ko ɗaya babu abinda kawai an ka saba a yi sallar nan liman ya shiga ya bada sallah kowa shi tun ga nashi wuri kusan ba a daidaitawa. Ita ta aka yi mai yawan kawai haka nan a to mu kun san muna nan muna gaya muku kuma ba mu za mu to mu muku wa'azi nan mu dai kuma mu yake muku makarantun ne kawai mu ba mu za mu yi wannan mu muna gaya muku in muku tashi kun ka kama an ka gyara ba layyiwa ya dawo gare ku don mu abin da ya kamata mu yi gashi nan muna yi Allah ya taimake mu da mu da ku kowa yana da alaka kowa da alaka da wani malami na kawai ya faɗaita da shi wajen rike makaranta ya nuna mai karantawa ba aikin Allah suna da da su da sauran kowa na ɗaya suna su iko su zartar da hukunci an nasu ba makawa zartar da hukunci an nasu mu kuma ga yana muna gaya mu ku ko ku abin da kuka iya gaskiya birni ana gane karatu amma kawai akwai matsala wani kawai islamiyya ko guda ba wani ma sun yanke kawai yana karantawa yanzu ya dawo jega wani ko ya koma birnin kaji can yake zama ne to duk dole sai kun yi abin nan wanda kuke iya kuku almajirai ku gaya musu su ji tsoron Allah ba sai an biya su ga wata ka samu abinci ba ni yanzu ina karantar da yara yara ƙanana an na shigo aji da karye tara naka shiga na sahi karye goma sha biyu na dare naka tashi wajen karantar da yara karye goma sha biyu na dare naka tashi ko ana ruwa sai na shiga aji ko ana ruwa kamar da bakin kwarya sai na shiga aji kuma sai sha biyu na dare naka tashi kowa mai biya na ko ɗauki kowa da kowa bai biya na ko dari inda an kai tun ina yaro an ni kawo da kuma ganin ganin kowa bai biya na ko dari ba mai ba ni ko dari ba ni ko ban mutu ba a karantar da mutane bai sa a mutu don gane ban mutu ba har yanzu saboda haka ku gaya wa malaman nan ba dole wai sai mutum ya to an daukai aiki sannan ya yi karantawa don wasu abin da suka wake ake ne ba a ɗauke su aiki ba su ba su karanta sai yansa a ɗauke su aiki to wani na ka iya ɗaukar duk malaman ga aiki wani na ko buhari bai iya ɗauka su aiki su ko buhari bai iya ɗaukar su aiki su balle wani na kasance. saboda haka ku sanar da su a yi niyya mai kyau a aiki mai kyau aikin gana Allah aikin gana Allah na Allah aka wa aikin to kowa ka aikin Allah don Allah Allah zai taimake shi kowa ka aikin Allah don Allah Allah zai taimake shi in dai aikin Allah na yake kuma don Allah to Allah zai taimake shi Allah ya gabata mana Allah ya sa mu yi kashi matasa masu waɗanda sai an ba su kuɗi su karantawa ni ya yanzu ban ga abin da sun fi ne kuma gani na har yanzu karantawa ne kai yau babu alfahari ya tara saura na shiga aji gani yanzu ban tashi ba yanzu da na gama wanga aji ni tashi wani aji ne sai ni shiga wani aji na fito na dawo nan in an jima kun san wani aji zai shiga kuma kuma ɗari ba a biya shin da aka biya mina na sun kari ne akwai abin da kun kaga sun yi ne wani mutum ya ce na Allah a so a ban hankuri mota ya so ya sayi ne a ban hankuri ni ce a faɗa mai ba hankuri na gode ba hankuri a faɗa mai ba hankuri ai kowa ya ce a haɗa min a ban hankuri mota ya kasance sai mini ce a faɗa mai ba hankuri to da Allah kuna ganin Allah ya walakanta ni da ni karantawa ba a biya na kuɗari wani ya iske ne ya ce malam na samu labarin baka taɓa zuwa umra ga azumi ta gaskiya na ce kawa Allah malam in dai an rahe karatu in dai kaga ana rahe karatun ga dole kawa Allah malam kai zo kai gaskiya mun kike ce kuma rasa gawar abin da yake a gida na iske ne ya ba hankali a gida na iske shin da Allah ya ranga da ka karanta ana biya su sun yi ne ina gaya muku in dai mutum zai yi abi ne dan Allah bai walakanta saboda haka ku daure duk wanda aka kusa gare ku fara mai ya daure ya shiga ƙauyuka a yi karantawa kowa ya ƙauyen su kashe bane ya walakanta ya shiga a yi karantawa kuma a yi dan Allah Allah bai bari mutum ya walakanta gaskiya Allah bai bari mutum ya walakanta ni inda ni san shi na ga da kahirai yana ba abinci da abin sha kuma ya ci shi abin na na bai bai son su aduwan ya ce shi aduwan lilkafiri makiyin kahire yake bai son su kuma ni ga yana ba su abinci balle wanda an musulmi ya ce wallahu waliyul mu'mini Allah shi ya waliyul mu'mini babban masoyin su to sai ni ba ni ga wanda da yace makiya ne na ya hito sun hito suna faɗa kuma na yana ba su abinci da abin sha to wannan shi ya fara ganar da ni na gane wanda ka ba maki ne sai hana wasu duk wanda ka ba maki ne saboda baiwa sai da alheri ne maki ne ma bai hana mai to na tabbatar da bai hana wa masoyi amma ni abin da na gane kenan ban san ko abin da kun ka gane ba ni dai abin da na gane kenan ni abin da na gane ke saboda haka ƙauye akwai matsaloli da yawa ƙauye shi yasa Allah yake ce al'arabu a shaddu kubura ƙauyawa sun yi tsananin kafirci masu kahiran nasu sun yi tsananin kafirci wani bakan mina kan nasu sun yi tsananin mina ma'ajidar sun dace da minahicin nan da kafircin nan Allah ya alamu hudu da ma an zara lawa ala rasulun don ba su san hukunce-hukuncen da Allah ya sauka ga manzo ne ba. Babu wa'azi da yawa babu karantarwa da yawa kawai. Wallahu aliman Hakima, Allah masani na kuma Allah da hikima ne. Ya Allah da iliminka da hikima ka Allah ka tausaya mana. Ka dai gafarta mana dukkan zunubanmu. Abubuwan da muka yi na addini ka sa mu don ka ba don kowa ba. kuma ka shi mu kuya a abada har abada Allah ka shi mu kuya ka kare mu daga dariyar makiya kuma ka ba mu tsaro gaban mu da bayan mu daman mu da aunin mu mu da kasar kuma ka samu yi kashi mai kyau ya Allah ya alima ya hakim wa min al-a'rab ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب شكرا يا ونداجي akwai man yadda ta gama yanzu kuma karama wanda in an ka ce a kawo gudunmawa ga addini sadakar da ya kaba suwa ganin ta ya kai magarama kamar bashi na aka yi. ganin ta ya kai kamar bashi na aka bi ne zai biya saboda haka baya ba suwa don Allah don ganin ya kai a bashi na aka bi waya ta rabba su bi kuma da wa'ir kuma yana jiran masibobi gare ku yana jiran ya ga tiba ta same ku ko yaushe fata ta yi Allah ya kawo ku masiba saboda roƙe-roƙen nan da aka ce ya taimaka wa addini jama'a ku dibi wancan lokaci da yaki gudana an ka nemi gudunmawa ta duka. amma ku ji abin da suka wata cikin su akwai wanda abin nan da an ka ce ya taimaka da shi yaki gudana annabi ya ce a taimaka to wannan yakin fa shi na suka gani abin nan da an ka ce su bayar Amma bashi na an ka aza musu za su biya kuma suna jiran Allah shi kawo muku bala'i duk a halaka ko dai su huta da abin da mun gace ba jama'a ku dibe su da kyau balle mu kullun ga wani dan kwamiti nan bisa hanya kullun ga wani dan kwamiti nan bisa hanya shi wancan mara mutunci ya hake da makaranta sai ga shekara yana da taimako su goma ciwon ce ya wake da masallaci ne aka daina ake ga anan kullum cikin kwamiti ake jami mutane ba za su baci izala ba jami mutane ba za su baci izala ba waka san ana roƙo ne kullum babu wanda ka san ana roƙo ne kullum ka auna da kanka in matarka ta ce ka bata ka bata an ka ma ka reto ta ce ka bata gobe ka ta wajen ce ka bata yanzu kuna ba to ita da ka ma cikin gida kai za ka bata kun kai wada daga balle wanda babu cin ka babu shan kai to ma ba ni ba ba saboda haka yawan rojo-rojo na muke da kyau ku bari mutane su bayar da kansu wanda ya ga dama ya bayar babu yi a tunatar da su taimakawa ga ayyuka alheri yana da kyau taimakawa ga ayyuka alheri yana da kyau shi yasa kun ga idala ta yi takar takar kamar za ta yi abin da ya kamata ta ce ta kashe lanci sai wasu su lababo su kai su ce to ai ba na kasa na ba ne wani jira ya su ko waɗanda talabawa da ba na jiha na ba su ja su kana su ji mu yau muka namu mu loka gama dole dai sai an ce an yi roƙo ku irin waɗanda abubuwa suna cikin abubuwa waɗanda ga jamu mai su matsala a kun musulmi gudunmawa gudana an ka nema gudana ta bukanka amma kun ga sai da Allah ya kare musulmi ya ce kai mana bakana alaihi da'iratu sau wato kewayowar masifa ta tabbata gare su masifa da suka jira ta wada musulmi Allah ya kada ta gare su wallahu samiu Allah ya ji abin da suka wadi alimu kuma ya san abin da a burin kun gani sai da Allah ya tsare su musulmi ba su iya kare kansu don sun san abin da sun kai ya Allah ya sami wa ya alima ka tausaya mana ka wadatar da mu bi fadalika amman suwa Allah ka wadatar da mu bi fadalika amman suwa Allah ka wadatar da mu bi fadalika amman suwa ya Allah ya sami wa ya alima wa min al-a'rab ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويكفر يتخذ ما ينفق قربات عند الله ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم ويدخلهم الله برحمته إن الله غفور رحيم kusan ciyawa min al'arabi man ya tafi ya kamin an a tarhidiyya don ya nuna tashin larabawa na arab da imani ya tashin larabawan kawai wato ba duk kawayawa na arab da imani ba ba ya ce wa cikin daji akwai manyan akwai waɗanda suke imani da allah imani na gaskiya wal yawmil suna imani da ranar lahira imani da gaskiya wa ta zama duku kuma suna riƙon abin da suka cewa sadaka qurbatu inda Allah ibada mai kusanta su ga Allah salawatu kuma suna da neman addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna so su ba da gudunmawa in annabi ya tashi da ya addu'a kai ga masu taimakawa nan ya fara suwa Allah ya ce to Allah ku saurara innaha qurbatul lahu wannan sarakar da suka yi to ibada ce mai kusanta su da rama, Allah sa abin na na sayudkhiluhumullahu fi rahmati hakika Allah bai shigar da su cikin rahama inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne mai rahama ya Allah ya ghafurur rahim ka gafarta mana ka tusaya mana ka kara mana imani da lafiya ka sa mu yi duk abin da muka yi don ka ba kun gani wato a ƙauyawa ba duka su Allah lalatacci ba akwai lalatacci kuma akwai na ƙwarai wato ba duka su sun lalace ba to bayan ya ambaci ƙauyawa da kashin su biyu duka to sai ya ambaci abin nan sabon harko waɗanda ba su da minareci wanda su ne awon والسابقون الأولون من المعاذرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعدت لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم magabata wanda sun ka riga kowa imani al'awwaluna musulmin nan na farko minar muhajirina na masu hijira daga wurare daban-daban ya ramu kalla wara ansari da kuma ansar mutanen madina waɗanda suka ba da masauki wallabi na taba ohun da waɗanda sun ka biyo bayan su ke iya da kyautatawa radiyallahu anhu dukkan su Allah ya yarda su ya gafarta musu ya yarda su ya yare musu dukkan farko waradu anhu kuma sai mutan ya yarda ne a tsakanin su da Allah shi kuma su kuma sun yarda da Allah Allah ya yarda da su su ma sun yarda da Allah an yi musanyar yarjejeniya sun yarda da shi ya yarda da su wa adda lahun jannati ya yi musu tanadin aljanna ta jari ta tara anharu gulabe na gudana karkashin ta ɗalibi na fiya abada an kaddara musu da wama ciki har abada an sun shiga ba su rika zalikar furgul adimu wannan shine kan rabo Allah ya ba mu shi Allah ya sa mu shi to kun ga waɗanda awalu na ke? to don haka don wani mutum ya ɓace su yanzu wa'yan gada ka ɓacin safai don rashin imaninsu suna bin safai suna ɓaci to don wani ya ɓace su ni ka cutar da su Allah ya yi da su ai hannu ba zai tara hasken rana ba in ta doku saboda haka tun da Allah ya gafarta musu zagin ka bai sa Allah ya ja ya gafar bayanan ka ƙara ja makan ka bane su so daga sun gama lahiya kuma mun ma yanzu aka roƙo maka ga Allah wa sun ka gama lahiya ya taimake mu gama lahiya shi na duk abin da muka fata ya taimake mu gama lahiya wa sun ka gama lahiya wannan mana lakum وممن لكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم wato an yi magana abin na sai aka koma dawowa akan magana munafukai kuma sai ta tura munafukai na ta kata magana kai wato wasu manyan munafukai na an madina ta su sun sake kusa da annabi suna hulɗa da shi irin hulɗa ta waliyan Allah amma wasu kayan Allah annabi bai san su ba saboda iyawa su game na yace annabi bai san su ba shi na Allah ya ce wannan manawala kun cikin mutanen da a gehen nan na kowa ya manzo Allah min al-arabi cikin bayawan daji munafiqun akwai munafiqai wa min ahli madinati cikin mutanen garin madina akwai munafiqai maradu ala nifaqi sun yi hazaka kwarai ga minahicin sun iya la ta alamu ma iya gane su annabi da kai ne gane la ta alamu ka sanin su maradu ala nifaqi sun yi hazaka sosai sun kware kware da mina ya ce la ta alamu ba ka iya gane su kai Allah ya ce amma na hannu na alamu in kai wa san su mu mun san su domin za ku yi musu ya ce sana'ar ardin umar rasu ne za mu yi musu azaba sau za mu yi musu azaba nan duniya da azaba lahira amma mai raddu na ila azabin azim amma shi su ga azaba wanda an mai girma wato azaba lahira wanda a bauta wuce jihar to عن قائل يأتي ya ce wa akaru na asara hudu وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم

sai magana munafukai ta tacci a can baya to su sun kawo uzuri an karbi uzurin amma daga baya kun ji da Allah ya ce musu innahu rijisun su kaza tsari to cikin waɗanda ba sai yakin na na tabuka ba akwai waɗanda an annabi yake yi su ya tambaye su misa ba ku ba mutumin da an kawara tambaya wato wani mallan hilalu aka ce da aka tambaye shi ya ce gaskiya lahiya da yake kuma yana da dabbobin da zai hau da yake duniya bai taba samun wadata ta zuwa jihadi kuma wani karo ba gaɗe dai a ga shi hankali ba abinci ba kuɗi me yasa baka ce zai ce ban sai ɗaya aka ce to tashi ya tashi sai wani ya tawo ana ce mai muraratu kai mallam marara me yasa baka ce ba ya ce abin nan da mallan hilalu ya faɗi Allah shi a wuri ya banda uzurin kudin shi sai aka ce a kira mallan ka abu ya tsawo shi ma an ka tambayi ya da sun kawai su uku ke ya annabi ya ce ko maɗa ma Allah siya. ka tashi na san da ne sai ya hukunci ka don kira ka faɗa Allah sun shiga cikin damuwa kwarai kan waɗanda gaskiya shine Allah ya ce wa na wasu kuma ke ta gobe da nobe sun yi hurci da zunubin su wato sun yadda sun yi layi da su Allah du amala salihan sun ci aiki na kwarai wa akhar sai an da wani aiki mara kyau duk jihadin da aka zuwa da su aka zuwa shi a amala salihan amma yau wanga da su sai ba a sai an ba su tashi asallahu an yatuba alaihi hakika Allah zai a shi tuba da su nan gaba inna Allah ghafurur rahim hakika Allah mai gafara ne kuma abin da mai rahama wato Allah mai gafara ne gare su kuma Allah mai rahama ne gare su to lokacin da aka sallame su aka ce su tashi sai da sun ka tashi domin sun ba da uzuri wanda ya kamata su bayar to lokacin da Allah ya anshi kuka su an kirawo ka abu kabu ya taho an faɗa mai ga abin da Allah ya ce game da shi Allah ya ce ya shatu ba wa ala salatati lazina kullu saboda haka an anshe ba su wadda abin na na an ka jinkirta su ne allazina kullu da an ka jinkirta to an anshe ba su sai ya ce ya rasulullah babu abin da ya kano wannan kasala arziki na an taɓa yin arziki ba kama bana domin ima ce ta saba da saba ya rasulullahi ina ina shaida maka kuɗi na duka da dabbobi na da komi da gidaje na na ba su sadaka saboda Allah an shagaltar da ni daga addini sai annabi ya ce a mai kuɗi bai iya rayuwa da talauci sai cikin wahala saboda haka shi yasa darasin wani baya an ka ce a fara ba mai kuɗi sadaka ga wanda sabi ne sun ka tsari kamar a ba sadaka dan cikin walakanci yake in kuɗin nan sun ka tsari talakawa dai dariya suka yi mai kaga wani ai dole da abu ya tsara a kai mun ana komi ku yi musu sun ba sai to ba a bari ba a bari ne ɗaya da su su dai haka ba da rika kuɗi ka saba da su to kwamitin musulmi bai bari ka haka saboda haka yace ya ba da kuɗin ga sadaka annabi ya ce a bari Allah shi magana da abin da zai yi sai Allah ya ce khus min amwali sadaqa cikin dukiyoyin su ta shi wani dan kadan sadaka hmm. ba musu dukiyar su mai kudi ba an san mai dukiya haka nan san ga kai har jini ya kashe shi ko da kana ganin imani ne na yasa ya ce wai ya bar ya bar kudin nan hmm. ai ko abu darda da ya bar shaguna na yin rufe madina ya koma ya ce ibada ba ta yi da kasuwanci ai ba su da kai da shaguna rigewa ɗaya duk kaya na nan cike da su ya koma masallaci tare da mai za yi ba dawa zai yi ba to ya yi sadaka ba saboda ka fasa mu kuɗi shi sadaka da kuɗi da yawa kuɗi ba dai ya ba su a sadaka sai annabi ya kasa dukiya ta yi uku ya ɗauki kashi guda ya ce biyu ko ya ci gaba da kasuwanci da ya kashe kuma. mai kudin zai iya rayuwa cikin talauci in ba cikin wahala ko zumin amwaliyar sadakatar ka karbi sadaka daga dukiyarsu tun da jiro ka tsarkake su wasu zakiyar da ya musu tsarki da ita wa salli alaihim kuma kai musu addu'a an ka an shi bangaren nan kuma kai musu addu'a Allah ya ce a karba amma kai annabi naka aiki kai ko kai musu addu'a mutumin da ka taimakawa da addini addu'a aka yi wanda ka taimakawa an ka sai yana taimakawa ka kyau to addu'a a kai ko ni wanda bai taimakawa ka ji na kace addu'a nan ka adamu da shi yi mai addu'a a kai da yi mai addu'a nan yana karfafa shi kuma yana sa waɗanda ba su yi ba su ma su yi su saboda haka Allah ya ce da annabi wa salli alaihim kai musu addu'a inna salataka sakanun lahum lalle addu'a ka wato natsuwa ta gare su wallahu sami'un alim Allah mai ji ne kuma Allah masani na Allah mai ji ne kuma Allah masani na Allah ya alamu Allah ya alamu الله ويقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات

wa anna Allah huwa tawwabur rahim lalle Allah shine mai karbar tuba kuma mai rahama saboda haka ku zama masu tausayi ga junan yan kasuwa ku zama masu taimako ga junan ku zama masu taimakawa ga junan dukan ku da kuke kasuwanci kun san junan dukan ku da kuke kasuwanci kun san junan saboda haka wanda wa'annan da ke kasuwanci duk wanda an kaga yana zuwa yana zuwa kano shi aka zuwa an ka da azumi ya kama ya yi kusa ya kama ba a ga yana shirin zuwa kano ba an san da kuɗi ku tarbata ku yi tarbaci ku haɗa kai ku tarbata ku bashi Ku kun ka tarbata kun ka bashi ya sani da abin da ya samu in bai da yawa ya sai kaya shi ba da rabin kuɗi ku bashi kaya in ya sai zuwa ya ku sani yan kasuwa lura da abin da muka wada yana nan ta gari ka in baka yi hasara ba wanda ka gana alaji sun kare gobe wani ka tana nan ta gari ka tsaye tana nan ta gari ka saboda ka ku rika haɗa kan kuri guda dori na san mun kawo kwamiti garin gani yan kasuwa wanda suka wa junan su irin wannan teku yan matsala ta faru su haɗa kansu taimaki juna ba sani ba kwamitin ko yana ba akwai abin da ya raba ne da su wannan lokaci mu da mun kawo su akwai abin da ya raba mu da su wannan lokaci to ban sani ba kwamitin yana nan yanzu kuma ne in bai nan ko yi kokari kuma sai duniya ta canji canji ta ku sani canji canji ta ba kamar abin nan masu wa'azi na ba masu wa'azi matsalar su daban take don wanda bai bi da kuɗi don ya aji su ƙare yawa bai bi da kuɗi don ya aji su ƙare yawa ba ɗaya yake ba da wanda kullum sun yaka in ya taho shi ƙara a ce jiya na naira goma na yau sha biyu na ba ɗaya suke ba kai ƙoƙari ku haɗa kanku da junan wanda duk kun ka je ya kai ku haɗa kuɗi ko da ne kai wata matsala bata taso ba riga hada kuyi kwamiti akalla ga wata kowannen ku ya ba da naira dubu biyu a'a kai ko ai kaɗan kaɗan wato in sun kai kaɗan kaɗan kakai zaton abin ƙarami zai za da talakawan ƙananan 'yan kasuwa su yi dubu-dubu suna ajiyewa idan yanzu abin na mutum ɗari sun kai dubu biyu ga wata dubu ɗari biyu ke idan mutum ɗari sun kai dubu dubu ga wata kun ga dubu ɗari kenan in an ka mai da shekara guda kuɗi sun yawa to in an ka ga wani wanda ya samu matsala a ɗaya bai son zuciya kuma kaka cewa na ɗan uwana na kuma mai kai a taimaka lokaci a taimaka kusa mai hankali wanda ka shiga ya gano waɗanda ya kamata ku taimaka ma ku haɗa kai ku yi wannan zai taimake ku don kai ma tana nan ta yi gare ka kasuwanci tana nan ta gare ka kasuwan kullum da ta kai an ce kudin wani sun ƙare wani ma ya gudu wani ba a sai inda yake ba ya gudu kuma ba shi inda kuna da kwamiti ba sai ku ce ya zama da ka duka ce kudin masu yawa sai ku kirin da ke ku haɗa wani abu mai ɗan dama ku bashi yanzu shi ko ɗan kaso ku haɗa ɗan wani abu mai ɗan dama ku bashi ku ja kunne ne da rage kashin kuɗi da yawa ya ci gaba da kasuwanci a sa lokacin da za a rika basuwa sai lokaci ya shi kawo abin da ya samu ku kawo abin da kun ka samu a haɗa a biya mai sai ku zanna lahiya kamin ta kai gare ku sai ku zanna lahiya kamin ta kawo gare ku inda tana nan ta yi ko shi ka taurara za ka ji abin nan matsalar 'yan kasuwa mai banzo a wanga an ce an daure shi shekara kaza idan yari a je wanga an tsare shi wuri kaza wani dan je ga abin ga nasarawa an ka tsare shi kuma kan bashi nasarawa an ka tsare shi waccan nasarawa ta yi wajen yalmashan lafiya sai an ka shi ko duk irin wanga yanzu sai ko kusa ga gida ne yanzu haka yana nan tsari. kuma ba shi kasuwanci na haka ne ya ga in ba mutane masu kyau sai ka samu ba so saya ba kasuwanci na haka ne ya ga ku babbakin ciki da junanku ko kuna bakin ciki kai ma cin ma za ta yi maka ya tara to kai korar da ka ji daɗi da sassa mai kai korar da sami kawa tun da tana nan ta yi kai sai ya kawo waɗanda sun ka kare yanzu cikin 'yan kasuwar jiga yanzu waɗanda sun ka kare sun yi wanda ba su kare ba yawa shi akwai kwamiti ba da shi dai abin zai ga shawarar da ya ba ku Allah kai muka roƙo Allah ka sa mai ƙarshe kuma muka ba mu ikon kwana nan wurin da wannan darasi na sai mu yi mu annabi musallati sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك اللهم ربنا بأننا نشهد أنك أنت الأول الذي لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم

يا وليد يا مجيد يا بارك يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا نبي يا موسي يا مبدع يا مجيد يا مغني يا موسى يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا غني يا عاد يا فرد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقتدر يا مغفر يا اول يا اخير يا غني يا بارك يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتجم يا عزيز يا عزيز يا مالك الملك بالجلال والإكرام يا مقتدر يا جابر يا بني يا مدني يا موتي يا ماني يا دار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا ملك يا وارث يا رشيد يا صبور ya Allah muna roƙonka da su mai da wasu afiya wasu fatika ya Allah ya ka tsoro mana farkon Ramadana Allah kuma ka tsoro mana karshe ne Allah karshe ba dudun Allah karshe ba dudun Allah ka kabarta mana dukkan gurbin bukatun mu na alheri Allah ka biya mana wa'anda ba na alheri ba kamar shi su alheri ka biya mana duk wani abu wanda muka tsoro muna roƙonka Allah ka kare Allah ka kare ya Allah ka kare ya Allah muna roƙonka ya ka tsara mu wannan mujiri maza da matan mu Allah ka tausaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka hada mu cikin aljanna saboda darajar sunayenka Allah mutum guda daga cikin ka ta shi wuta saboda darajar sunayenka mutum guda daga cikin ka ta shi wuta cikin taron gana mu ɗan akwai wanda ka rubuta dan wuta da mun roƙi ka kuma Allah ka tausaya mana kamun mu ga wurin ga Allah ka goge suna ne daga wuta ka rubuta mu sannan ka rubuta cikin yan aljanna cikin littafin da ba a gogewa kuma ba a canzawa saboda darajar sunayenka Allah ka tunsaya mana matasan mu na wannan gari da da kewaye ne Allah muna roƙonka Allah ka sa musu albarka Allah ka shirya su ka sa musu albarka Allah ka aza su da hanyar ta madaidaiciya ka raba su da miyagun ɗabi'u da halaye Allah ka hore musu ayyuka da sana'a na halaliya wanda ka ba su riba mai yawa ko mai isassu ka sa musu albarka Allah ka sa uwa su ci umarni abinci Allah ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe Allah ka kyabarta mana mana Allah ta yaye mu kiyan da ka ba mu da wanda za ka ba mu da zuriyar mu ila wannan kiyama Allah ta sa musu albarka Allah ka sa musu albarka ka gafarta musu dukkan mu ka gafarta mana ka gafarta mu ya yaye mana ka yaye mu inda duk suka shiga Allah ka kai su Lariya. kuma ka dawo da su Lariya. ka sa musu albarka ka kare su ka kiyaye su da an makoman mu tare da su dan daraja sunayen ka Allah mun ba ka yi kwanza Allah ka yi mana mun ba ka ikon Allah ka wake mana mun ba ka tsaron su Allah ka tsare mana Allah kai muka ba a jiya su kasa bari kowa ya taba su Allah kai muka ba a jiya su kasa bari kowa ya taba Allah kai muka ba a jiya su Allah ka aje mana su Allah ka sa aljanna makoman mu tare da su muna roƙonka Allah ka asma ka wasu na wasu fatiha duk wani yaro da zai da shiri da uba ne Allah ka shirya Allah ka shirya Allah ka zaunar da su lafiya duk wani yaro da zai da shiri da uwa sai Allah ka shirya Allah ka zaunar da su lafiya duk wani miji da zai da shiri da mata sai Allah ka shirya Allah ka zaunar da su lafiya duk wata mata wanda ba ta da lafiya Allah ka warkar da ita Allah ka warkar da ita duk wani dattijo ko wani yaro wanda ke da lafiya Allah ka warkar da su Allah ka warkar da mu baki daya saboda darajar sunayen da